godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala a wannan dare na Asabar goma sha shida ga watan Shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi na sharhul usul sitta na fadilatu sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wanda sharhi ne na littafin al-usul sitta na al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab غفر الله له ولوالديه وللمسلمين يوكما شيني darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi kuma darasinmu na farko bayan hutun azumi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace ya amsa daga gare mu ya sanya mana a cikin mizanin ladanmu kuma abinda muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi kafin mu je hutun azumi muna magana akan al khamis asali na biyar daga cikin asula guda shida da malai gina littafin akai asali na biyar ɗin kuma shine inda malam ke magana akan yace zai magana akan abin da ya shafi abin da Allah maɗaukakin sarki bayani akan su wane ne waliyansa kuma su wane ne waliyan shedan su wane ne waɗanda suka yi kama da waliyan Allah amma ba su rin bari munafukai ne fajirai ne da kuma abin da ya bambanta tsakanin su biyu din to mun karanta abin da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo sannan mun karanta sharhin da Malam Ibn Uthaymeen yayi bayan ya je ayoyin da malam Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo ayoyin cikin suratu Ali Imran aya ta 31 da ayan cikin suratu Ma'ida aya ta 54 da ayoyi biyu na cikin suratu Yunus aya ta 61 zuwa aya ta 62 malam Ibn Uthaymeen ya ji ayoyin daki daki ya tattauna su to sai muka zo daidai gabar da malam ya ce akwai zai yi kyau wannan tattaunawan mu tattara gaba ɗaya mu koma cikin ɗaya daga cikin manyan littafai kan damiyar littafai na shekul islam taqiyuddin Ahmad bin عبد الحليم بن عبد al بن تيمية الحراني الدمشقي الله يجعل شيء غافر تامش littafin sa da ya rubuta mai suna alfurqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال ابن عثيمين zai ce mu koma zuwa cikin littafin sai na kalto mana wani abu da Sheikhul Islam yayi bayani akan bambanci tsakanin waliyan Allah da waɗanda ba su ba a cikin wannan littafin malam ya ɗan tsakuro mana ne amma littafin littafi ne mai girma sosai da sosai ina ga ya kai shekara goma sha tara da su mala ibrahim suka sa aka sa da littafin a zuwan kasuwa ina ga shi littafi na farko ko lokacin da malam aka yi tun daga farko har ƙarshe bayan shi muka yi al'usulul salata bayan shi muka yi al'ubudiyya littafi ne yana da girma so haka malin ya dan nakalto ne abin da malai na kalto din ma zai wuya mu gama shi yau amma dai za mu karanta insha malai ce wa yuhsinu bina an nantaqila huna aw an nanqula huna ma katabahu shaykhul islam ibn taymiya yace zai yi kyau anan mu dan nakalto abin da shaykhul islam ibn taymiya ya rubuta rahimahullahu ta'ala fi risalati a cikin risalarsa mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan sunan littafin kenan bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan yace wa nasuqu ma tayassara minha yace za mu sako abinda ya sawwaka daga abinda ke cikin wannan littafin malik ya qala rahimahullah yace shaykhul islam ibn yake cewa Allah ya ci kanshi gafarta mishi yace wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله أن لله أولياء من الناس yace tabbas hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin littafinsa kuma ya bayyana a sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle Allah yana da waliye daga cikin mutane wal shaytani awliya kuma Allah ya tabbatar cewa shi ma shaytan yana da waliyai duka Qur'ani ya tabbatar sunna ya tabbatar akwai waliyan Allah kuma akwai waliyan shedan yace fa farraqa baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan sannan shi Allah madaukakin sarki da kanshi kuma sai bambance mana tsakanin guda biyu ya mana bayanin su waye na Allah kuma su waye na shaytan yace fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله ما مدوكاكين سركيتي ألا فصورارا إن أولياء الله للي وليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب صورو تاردسو كما باسا بجنسكي معنى باسا صورا أبن tsoron abin da ko ba sa bakin cikin abin da suka bari bayan sun bar duniya saboda sun san abin da za su tarar ya fi abin da abin da suka bari to su waye su yace sai Allah ce allazina amanu kaga ismul ishara ne in ba su waye waliyan sai Allah ce waliyan su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance suna da takawa suna da tsoron Allah Allah ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah su waɗannan waliyan Allah suna da albishir a rayuwarsu na duniya kuma suna da albishir a rayuwarsu na lahira la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah madaukakin sarki wannan alƙawari ne Allah ya yi bayan a farko ya faɗi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun nan ya sake musu alƙawarin lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ce to kuma wannan alƙawarin babu canji Allah ce zalika huwal fawzul azim kuma wannan shine rabo rabo mai girma inji Allah madaukakin babu wani rabo da mutum zai samu sama da wannan Allah da kanshi ya tabbatar cewa bai da tsoro bai da bakin ciki kuma yana da albishir a duniya da lahira duka albishir din daga Allah kuma ka'idan alqur'ani shine in Allah madaukakin sarki ya kira albishir kadai ya shiru to albishir na alkhairi na lada na aljanna na rahama amma duk wani albishir da ba da ba na rahama bane sai Allah ya faɗi irin albishir din kamar yadda yake bashirul munafiqin bi anna lahum min Allah bi anna lahum azabun azim ko ko alim kaga dai ce aima ayma munafiqai bishara sai Allah bai shiru ba sai ce a musu bisharan cewa suna da azaba mai tsanani kaga tunda ba bishara bace na alkhairi sai Allah ya specify amma duk da Allah ya kira bishara kawai bai specify to bishara ce ta rahama to Allah ya ce su waɗannan waliyan لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فوانا وليا الله كن ما لكي وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى قم الله سي أمبت وليا شيطان سيتي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Allah ya ce wa fa idza qara'ta alquran idan zaka karanta alqurani fasta'iz billah kai nemi tsarin Allah madaukakin sarki min ash-shaytanir rajim daga shaydan wanda aka nisantar da shi daga rahaman Allah sai Allah ce innahu lallai shi shaydan laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu bai da wani iko bai da wani karfi akan waɗanda suka zama masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun bai da wani iko bai da karfi akan waɗanda su sun dogara ne zuwa ga Allah madaukakin sarki bai da iko akan su to akan su wa yake da iko yace inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu shi shedan yana da iko ne da karfi akan waɗanda suka dauke shi a matsayin waliyin su to su ne yake da iko yake da karfi yake da isa akan su walladhina hum bihi mushrikuna da kuma waɗanda suka kasance suna yin shirka da shi su ne waɗanda yake da iko da su to kaga wannan ayan ya nuna cewa shi akwai waɗanda suka riƙe shaidan a matsayin ne shine shine waliyin su shine Allah ya ce su ne kuma shaidan yake da iko a kansu amma waɗanda suka riƙe Allah a matsayin su waliyan Allah ne su kuma shaidan bai da iko me a kansu kaga bambanci wancan waliyan Allah wannan waliyan shaidan sai malai ce fa yajibu an yufarraqa baina ha'ula'i wa ha'ula' ya zama wajibi a bambanta tsakanin waɗannan da wa'innan kama farraqa Allahu wa rasuluhu bainahuma kamar yadda Allah da manzansa suka raba tsakanin su din tunda Allah da manzansa sun raba sun ce akwai waɗancan kuma akwai waɗannan to ya zama wajibi kuma duk musulmi shi ma ya raba yace fa awliya'ullah humul mu'minuna almuttaqun waliyan Allah sune mu'minai masu takawa wa humul ladina amanu bihi wa walau su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka mai mai da Allah ya zama majibincin su fa habbu ma yuhibbu ya zama suna son duk abin da Allah yake so wa abghadu ma yubghidu ya zama suna kin abin da Allah yake ki wa radu bima yarda suka yarda suka amince da abin da Allah ya dai amince da shi wa sakhifa bima yaskhaf suka yi fushi da abin da Allah yake fushi da shi wa amaru bima ya'muru suka yi umarni da abin da Allah yake umarni da shi wa nahawu amma naha suka hana abin da Allah ya hannu wa a'tau man yuhibbu an yu'ta waliyan Allah su ne wanda suka suke ba wanda Allah yake so a bashi ko da su ba sa so tunda Allah yana so a bashi to su ma za su bashi wa mana'u man yuhibbu an yumna kuma suka hana wanda shi Allah yake so a hana shi waɗannan su ne waliya shine shine dama imanin da taqwa ya zama ka fifita abin da Allah yake so abu akan abin da ne kai kake so in Allah ya ce yana so ko da ya da bai dace da abin da kake so ba kai za ka danna zuciyanka zuciyanka ta yi hakuri yi abin da Allah yake so shine takawa shine imani to malai yace waɗannan su ne waliyan Allah yace fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa ma ja'a bihi ce babu wanda ba zai yi mutum ya zama waliyin Allah ba har sai ya zama ya yi imani da Allah kuma ya imani da abin da Allah ya aiko manzansa da shi wattaba'ahu batinan wa zahiran sai ya bi abin da Allah ya aiko manzansa da shi a fili da a ɓoye yace wa man idda'a mahabbata Allah wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu ai ar-rasul falaysa min awliya illa yace duk wanda ya iddi'a in cewa shi yana son Allah ko ya kururuwan cewa shi waliyin Allah ne amma kuma baya bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya hanuwa daga abinda manzan Allah ya hana to wannan ba shi cikin waliyan Allah bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'i shaytan hasali ma duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin makiya Allah makiya manzan Allah yana cikin waliyan shaytan me yasa yace qala ta'ala Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah madaukakin sarki ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in dai har da gaske kuna son Allah kamar da kuke faɗa to alaman da zai nuna kuna son Allah shine fattabi'uni ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuka bi shi yuhibbukum Allah Allah kuma zai so sai ce fannasu mutafadiluna fi wilayati Allah azza wa jalla yace kuma mutane matsayinsu ba ɗaya bane wajen kasantuwansu waliyan Allah wani ya fi wani wani yana sama da wani bi hasbi tafadilihum fil imani wat taqwa kuma fifikon yana samuwa ne gwargwadon fifikon su a imani da takawa gwargwadon imani da takwan mutum gwargwadon yadda yake kai matsayi na kasantuwan shi waliyin Allah kaga wa fifikon ba matsayi bane ba sarauta bace da zake nadawa ko wani matsayi da mutum zai samu a gwargwadon imaninka da takwanka gwargwadon Fifikon ka yace wa kadhalika yatafadaluna fi adawati Allah bihasabi tafadilihim fil kufr wan nifaqi haka ma haka waɗanda suke makiya Allah waliyan shedan su ma matsayin su ba ɗaya bane wani ya fi wani gwargwadon kafircin su da munafincin su gwargwadon fifikon su a kasantuwar su waliyan shedan kaga yanda wancan kaga wancan zai zama kasantuwan fifikon walittakan Allah zai zama daraja kenan fifikon kuma walittakan shi zai zama darakat kenan tun da shi kasa ne shi kuma wancan me ne sama ne aga wancan ya zama darajat wannan ya zama darakat an fahimta ko yawa sai ma ce wa awliya'ullahi ala tabaqatayn su kuma waliyan Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa suna tabaka guda biyu ne matsayi guda biyu ne ko su zama sabiquna muqarrabun ko kuma su zama ashabul yamini muqtasirun ko su zama sabiqun ƴan farko farko masu rigegeniya muqarrabun waɗanda su riga Allah ya riga kusantar da su zuwa gare shi ko kuma su zama ashabu yaminin muktafidun ko kuma su zama waɗanda a ba su littafi ta hannun dama ko masu ƙoƙarin ibada amma ba su kai wa'incan mu to a ina ka samu wannan bambancin yace zakarahumullahu fi iddati mawadi'a min al aziz Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan a gurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma Ya ce misali fi awwali suratul waqi'a a farkon suratul waqi'a da kuma ƙarshen suratul waqi'a Allah ce was-sabiquna as-sabiqun ko Ya yace ulaikal muqarrabun ko a gaba, a can yace wa ashabul yamin wa ma da uh, haka ne ko wa ashabul yamin ma ashabul yamin ko wa gaba wa sabu shimali ko ma a sabu a shimal bayan ya faɗi siffofin as-sabiquna ya faɗi su ashabul yamin kuma ya faɗi su ashabul shimal kaga yana cewa as suna gaba da ne ashabul yamin shi yasa a wani gurin da ya faɗi as-sabiqun sai ce sai ce ka abun nan ah subhanallah ai sai ce sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin kaga sabiqun kenan amma ashabu yamin sai ce sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin su waɗanda suke as-sabiqun al-muqarrabun Allah ce ana samun su da yawa a yan farko farko musulman farko amma a musulman karshe yan kaɗan ne amma da yazo ashabu yamin tunda matsayin su bai kai wancan ba sai ce da yawa a farko da yawa a ƙarshe. kaga nan matsayin su ba da yawa to waɗannan sune tabaqat na waliyan Allah shi ma Allah ya ambace su farkon suratul waqi'a da karshen suratul waqi'a wa fi suratul insan a cikin suratul insan ma Allah maɗaukakin sarki ya ambace su yace ah, wal mutaffifin a cikin suratul mutaffifin ma Allah ya ambace su wa fi suratul fatir a cikin suratul fatir ma Allah ya ambace su Ya ce wal jannatu darajat mutafadila tafadulan azima to haka ma aljanna da za a sa waliyan Allah shi ma darajat matsayi matsayi ne ba matsayi ɗaya ba bane mutafadila suna wannan na da matsayi akan wannan wannan na matsayi akan wannan kuma yace tafadulan aziman bambancin fifikon mai girma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wanda matsayin shi aljanna ya kai matsayin da in waɗanda ba su kai shi matsayi ba ko na su rinka kallon shi kamar yadda muke kallon tauraro a sama eh haka za mu haka wasu za su rinka kallon gidan shi kamar yadda muke kallon tauraro a sama daga ƙasa so da girman matsayin shi da darajar shi a aljanna an fahimta ko kaga insha Allah mu kenan za ga na ko yawa to kaga yadda yadda yadda a duniya waliyan matsayi matsayi ne to haka ma sakamakon su a gidan aljanna shi wa menene matsayi matsayi ne sai ma ne ce wa auliya Allahi wa auliya Allahi almu'minun المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم yace waliyan Allah masu imani kuma suna cikin wannan matsayin wannan darajojin gwargwadon imanin su gwargwadon takawan su da tsoron Allah sai mala yace falan faman lam yataqarrab ila Allah la yaf'alu alhasanat wa la yatruku as-sayyi'at lam yakun min illa duk wanda baya baya kokarin neman kusanci zuwa ga Allah baya aikata kyawawan ayyuka kuma baya barin munanan ayyuka to wannan lam yakun min awliya illa ba zai taba zama daga cikin waliyan Allah ba yace fala yajuzu li ahadin an ya'taqida annahu waliyyu lillah la siyama an takuna mahajjatuhu ala zalika imma mukashafatan sami'aha minhu aw naw'un min min tasarrufin yace fala yajuzu baya halatta li ahadin ga kowaye an ya'taqida annahu waliyyu lillah ya kudurta ya da cewa wancan da baya aikin alkhairin kuma yana aikata mummunan aikin wani ya itikarin cewa shi wannan waliyin Allah ne yace bai halatta mutum yayi wannan tunanin yace la siyama an takuna mahajjatahu ala zalika musamman ma wani sai ce shi hujjansa akan cewa ai wani wali ne duk da ya san shi mutumin banza ne ba ba ba ba ba mai kula da ibada ba ne kuma kila yana aikata ayyukan laifi kala kala amma sai ce ai in baka gani ba ai yana da mukashafa ai yanzu zai ce maka ai kaza zai faru kuma cin kaza ya faru yace aw nau'un min tasarrufin ko kuma yana da wani nau'i na tasarrufi sai ga yayi wani abu wanda ya sa'a ma al'ada sai ya ce to in ba wali ba wa zai wannan amma kuma san shi mutumin banza ne to wannan wannan abin da yayi ba shi yake nuna cewa shi wali bane wanda ga malam zai zai zai nuna mana har daga zamanin sahabbai yadda ma zai nuna mana cewa ai shi karama duk akwai karama kuma da suna sai da akwai karama akwai ma karancin imani ga wanda bai da ce akwai karama ba ko ba ta bari? amma abinda malam zai nuna mana kuma da hadisai suka nuna mana cewa ashe wanda walittakan shi yafi karanci shi Allah ya ba shi karamomi masu yawa so da Allah yana ba mutum karama ne gwargwadon abinda inda yake da rauni na imani gwargwadon abin da zai karfafa imanin shi wanda imaninsa ta wuce nan to kuma bukatan wannan karaman da aka ba wanda ke kasa da shi yace shi yasa zaka ga karamomi a cikin tabi'ai ya fi yawa a cikin sahabbai haka karamomi a cikin waɗanda suka biyo bayan tabi'ai ya fi yawa a cikin tabi'ai to da ilan da imani ke ƙara rauni to Allah kuma ke rinka ƙara bayyana wa da zai ƙarfafa imanin so dama zamanin yana gangarwa imani yana ne yana rauni ne saboda ba yawan karama alama ne ma na nuna karancin karfin imanin da ke cikin zuciyar shi ne wannan karama ko kuma wanda yake tare da su sai malo yake cewa fala ya li ahadin an yastajilla bi mujarrad zalika ala kauni shakhsi waliya lillah yace baya halatta ga mutum ya kafa dalili kawai dan wannan abin da ya gani game da mutum ya ce wai saboda wannan dalilin to wani waliyin Allah ne yace wa in lam ya'lam minhu ma yanqudu wilayat Allah ko da a ce ma bai san wannan yana aikata wani abu da ke warware kasantuwan shi waliyin Allah bane to wannan abun da ya gani na mukashafan na fi din da wani tasarrufi ba dalili bane da ke cewa shi waliyin Allah ne yace fa kaifa idza ulima minhu ma yunaqidu wilayat Allah to ina ga kuma wanda ma an sani cewa yana aikata abubuwa wanda yake warware kasantuwan shi waliyin Allah yace misal misali an yu'lama annahu la ya'taqidu wujub ittiba' nabi sallallahu alaihi wasallam misali a sani cewa wannan nan fa shi fa yana ganin cewa ba wajibi bane ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yana ga cikin abin da suke kudutawa ai ko su waɗanda suke kiran kansu waliyan shaidan mutum yana ganin shi ya kai wani matsayin da ya wuce ya wuce yayi aiki da abin da ke Qur'ani ko hadisi da ke hannu an gane wato wannan kuma ai kafirci ne zalla ko babu wani babu wata ɗariƙa na sufaye da ba wannan aƙidar babu babu duka duka da tijjaniyan da qadiriyan da shaziliyan da na kashabandiyan da ma duk wanda baka taba jin sunansu ba duk wani inda ɗariƙan sufanci ne akwai aƙidan cewa mutum yana kai matsayin da ya fi ƙarfi aiki da Qur'ani da Sunna an gane ku amma aƙida ce kuma da a dokan ba a yadda a bayyana ma kowa ba sai wanda ya kai matsayin an fahimta ku shi sa duk karatunka in ba ka je ka siya littafi bane ka karanta ba za ka karanta da kai wannan ba sai ka kai matsayi sai ka kai matsayi Allah ya sa mu gani Allah ya shirye da mu yace to musamman ma a fahimta daga wani a ce to ga wani ai shi shi ya kai matsayin da bai bukatan ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cewa wanda suke kafa dalili a kai cewa ai mutum yana kai wani matsayin da ba sai ya bi shari'ar manzon da aka aiko musu ba sai suna kafa hujja da da Khidir annabi Khidir mun san Khidir ko sahibu Musa da Allah ya ba mu labara cikin sautin kahfi ko wa qala Musa li fatahu la abru hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya hukuma annabi Musa Allah madaukakin sarki kamar da ya tabbata hadisin da ke cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas da Ibn Mas'ud duka sun rawaito cewa annabi Musa tambaya aka masa aka ce yanzu a duniya waye kai ka ilimi annabi Musa ce babu duk duniya ba wanda ya kai ni ilimi kuma shi abin da ya faɗa abin da ya sani yanzu shi ne annabi bai san wani annabi ba bayan shi Allah madaukakin sarki ya ce akwai wani wanda ma ya ma fi yana da ilimin da baka da shi a ina yake Allah ya faɗa mishi inda zai je samu khidir duk da maluma suna sun saba ne khidir annabi ne ko ba annabi bane amma ka karanta dalilan ni a gaskiya na fi gamsuwa cewa annabi ne dalilan da aka wannan a daga cikin littafan da aka rubuta wanda ya tattaro dalilan akwai littafin da malam associate professor kabir abubakar wannan kai sani da kabir afzal wannan shine darakta na darul hadith salafiyya yanzu na zaria ya rubuta akan ta'ammulat da fawaid bil qissati Musa wal Khadir wannan ayoyin cikin suratul kafir ya rubuta littafi ya fitar da darussa a karkash da da ayoyin suka suka kunsa to da Allah ya aike shi zuwa wajen Annabi Musa ai da yaje wajen Annabi Musa alaihi salam shi Khidir aba yana aiki bane da sharan Annabi Musa ko ko ba ga wani yace to ai gashi wani yayi aiki da shari'ar da sabanin shari'ar annabin da aka aiko shi zuwa gurin su shalu suna suke ba su amsa suke cewa wannan kuskure ne shi yasa ake kiran abinda suke yi na sabanin kwa shi ke shi ilimin milladunni saboda shi ma khidir ya ce Allah madaukakin sarki ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ilma sai suke kiran nasu shi ma ilimin milladunni <laughs> <laughs> an fahimta yanzu suke ce ai wani yana da ilimin dunni shine shi yanzu bai aiki da qur'ani bai aiki da hadisi wai shi yana karfan ko kuna karfan wahayi ne mayyitin an mayyitin daga matacce zuwa matacce ai matacce ne yace matacce ya ce yace matacce ya ce haka kai su kuma suna karfa ne daga Allah direct kamar da kamar da koyi mafarki ko yace ya kawai an mishi yace yace yace haddathani qalbi an rabbi haka da yake rawaito hadisin yanda in ka da littafin fususul hikam na ibn arabi kaga haka haka yake kawo hadisi sai ce haddathani qalbi an rabbi zuciyata ta faɗa min sai ta kuma ta ce ta ji daga Allah eh to to wannan wannan ilimin babu wata dariƙar ai babu wani dan dariƙa tijari da zai da zai ce ibn arabi ba dan dariƙa ba sai sa ma za ka suna sa mayan suna arabi ko ba haka bane saboda su yadda wali ne suna so ya tashi ya gaje shi a Sheikh Ibrahim Inyas a cikin littafin Zakashiful Ilbas babin da yake magana akan karamomin waliyai shi ma ya kawo sanadi yake cewa abinda Allah madaukakin sarki ya fara ba Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ilimin shari'a ilimin shari'a sai kuma Allah ya aiko mishi da ilimin hakika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da kowa wannan ilimin hakika ba sai sai na Ali shi kadai yace dukkan sauran dukkan sauran waliyansu na dariqa sun samo nasu ilimin hakikan ne daga sai na Ali yace amma Sheikh Ahmadu Tijani shi kuma daga Annabi ya samo direct ya tin kashi ba na Sheikh Ibrahim Iyas al kaulakh to haka suke ce ga mutu yana da shi ya ta karfin ya bi wannan abun nan amma zaka suna ce maka yan hakika ba cikin mu take ba a ko mutum bai sani ba ko kuma har yanzu bai son mutane su gane su guje su amma yana ciki hakan kanta jahilul ma'ani haka zaka ta ganin su a ciki irin waɗannan abu to za ga mutum an san yana da wannan ɗabi'an amma kuma ce gana mishi ana kiran shi wai waliyin Allah sai aka yi zama waliyin Allah to wancan maganar khidin amsan da ahlus sunna suke ba su ko ce amsar da musulmai suke ba su shine amsa guda biyu amsa na farko Khadir Khadir annabi me yasa zama annabi da ya gama ba annabi Musa amsoshin tambayoyin da annabi Musa ya kama samu tun daga farko a ƙarshe ce ce ne wa ma fa'altuhu an amri yace duk abin da ka gana yin nan ba ni ne na sa kaina ba Allah ne ya sa ni ko ba ko magani ba kaga annabi to a kaddara ba annabi bane garin su ɗaya ne da annabi Musa kabilan su ɗaya ne ba kabilan su ɗaya bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa yace kowanne annabi ana aiko shi ne zuwa ga sa shi kadai shi kadai yace amma shi ne kadai aka aiko zuwa ga duniya baki da ashe kaga annabi Musa ba yake to da annabi kadai ba so da bagarin su wadai kabilan su wadai ba kuma ko na nabi ana aikai shi ne zuwa ga me kabilan su shi kare da amsoshin ka kanta kashfu shubuhat na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab za ga ko kanta sharhin al-qawaid al-arba na Sheikh Muhammad bin Abdul wanda Sheikh ah, Fauzan yayi duka za ka ga irin waɗannan abubuwa to a gaba da yace to za ga an san mutum da irin wannan amma kuma za ga ah, ana ana kuda ta cewa wali yace bal ya tafiru annahu yattabi'u ash-shar' al-zahir dun al-haqiqah al-batina ko kuma mutum ya nuna cewa yayi itikadin cewa shi yana bin wata shari'a ce wata take na zahiri bada shari'a wata take na batin yace aw ya tafidu ah muna karatu ne tambaya ba ita an gama karatu aw ya tafidu anna li awliya'illahi tariqan ila Allah sai magana da su muna karatu kana karatu أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام ko kuma mutum ya yi itikadi ya kudurta a ransa cewa akwai wata hanya da za a iya karfan saƙo daga Allah maɗaukakin sarki saɓanin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa'ala haza akan wannan faman azhara alwilaya wa huwa la yu'addi alfara'ida wa la yajtaniba almaharima بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله قال مصرر يتي دوانا جب واندا آه يبين يدون سوى شي ولي أما لا يؤدي الفرائض بايا ين أي كتبايا ين فرلو, فرلو ولا يجتنب المحارم بايا ين سنتن أولا لألا يحرمتا بل قد يأتي بما يناقض ذلك a'a ma yana zuwa da wasu abubuwan da suke warware hakan to lam yakul li ahadin an yaqula hadha waliyyu lillah to baya dacewa ga kowa ya ce wani waliyin Allah alhali baya baya Laira da matsala baya nisanta abin da Allah ya haramta kuma ya zama wali mala yace ba zai ji ya zama haka yace walaysa li awliya illahi shay'un yatamayyazuna bihi na nati fi adh-dhahiri min al-umuri al-mubahat yawa yace kuma dan an ce dan mutum ya zama waliyin Allah to fa ba yana da wani abu ne wai da yake yake bambanta shi tsakanin sauran mutane na wasu abubuwan da Allah ya halatta wa. wai sai ce sai ya haramta ma kan shi kaza sai ya haramta ma kan shi kaza sai wanda abubuwan da asalin su halal ne to wannan haramta wa kan shi waɗannan abubuwan ba shi ne zai sa zama waliyi ba shi ne zai sa zama waliyi ba an samu wasu wanda suka yi kwatankwacin haka ko a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda ya shahara da yawa an san shi wanda suka zo wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su game da ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida bayan da aka faɗa musu sun ga kai manzon Allah ke rena wannan shine mu muna ta sharara bacci sai ya ce to shi shi daga yau kullum azumi zai rinka yi ba shan ruwa wani ya ce shi kullum kiyamun lalle zai yi Wani ce na ku wasa ni aure ma ba zan yi Wasu da kar ma ta shagaltar da ne ga ibada ibada kawai bautan Allah zan ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yace ina azumi ina bude baki ina qiyamul layli wata rana wani lokaci in yi bacci yace kuma ina aure mata na muka zo kuna tambayar su to wannan kuma shine sunna ta fa man raziba an sunnati fa laysa min duk wanda ya kyamaci sunna ta to ba shi tare ba shi tare saboda ba shi a cikin walittaka mutum ya haramta ma kansa abubuwan da mubahat ne Allah ya halatta wannan ba shine ke nuna alaman wali sai malai ce walaysa min shawqi waliyillahi an yakuna ma'suman la yaghlib wa la yukhti kuma ba sharadi bane na mutum ba zai zama wali ba sai ya zama ma'sumi wanda bai laifi kuma ba sharadi bane sai ya zama la yaghlib wa abubuwa ba sa rikirkice mishi ko la yukhti ko kuma ba ya kusuri wannan ba shi a cikin sharadan walittaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata dukkan dan adam masu kuskure ne babu wani dan adam da baya kuskure ko babu wani ma'asini sai sai annabawan Allah annabawan Allah ne kadai ba sa laifi su ne kadai ba sa laifi ko babu wanda baya kuskure to haka har wanda kai yadda cewa waliyan ne still yaqaun suna kuskure saka ba ta cikin sharadin walittaka ya mutum baya ne baya kuskure yawa yace bal yajuzu an yakfa alaihi babu ilmi shari'a kai yana ma yiwuwa wani abubuwa ma na ilimin shari'a ma su koya masa bai san su ba bai san su ba ai babu wanda babu wanda zai buga kirji ya ce yau akwai wani waliyin da ya fi sahabbai zama waliyai ko ba ga wani amma karatu da ake yau da gobe abubuwa nawa ne sahabban bai sani ba sai su yi tamba. ko ba ga wani wani lokaci sun yi aiki ma ya ma musa wannan ku ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko na wa yana ayan alqur'ani amma kuma zai shige musu duhu kamar ah, a nan da na karanta cikin littafin raful malam an al a'lam na shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala lokacin da sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yayi wata hukuba a masallaci yace daga yau ya sa doka babu wanda zai ƙara biyan sadaki sama da adadin sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya yayi aure ko kuma aka biya aka aure ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kayyada sadaki kenan ko ya kayyade yana zo magana wata mata a masallacin ta daga hannu sai zana da magana ne magana ta ce ka duk tsoron Allah karka hana mu abin da Allah ya bamu yace menene ce Allah maɗaukakin sarki ce wa ina rasu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitu ihdahunna qintaran wala ta'khudhu minhu shai'a. yace Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa in ma za a aure mu in ma an ba mu qinfar ne qinfar mafi yawan maluma suka ce dukiya ne wanda kila ba za ka kidda ba ce ko a baka dukiya kwanta ba sama amma malamu mu na malikiya suna kididdigewa da ce a ce a ce a ce dinari dubu ɗari haka malamu mu na malikiya suke kayyade qinfar a ce a baka dinari dubu ɗari to ko dinari dubu ɗari ka bata Allah ya ce lokacin da ka ji karabu da ita kuma ka karbi ko ka karbi ko da yace ataqudunahu buhtanan wa isman mubina fa kaifa taqudunahu wa qad afza ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ya ce to ma ne yasa za ka karfa to ka banta ai kun da juna dadi ka faranta maka ta faranta maka rai to sai ta ce to kaga wannan sai na Umar wannan na nuna cewa fa ba ba a kayyade sai dai a mutane nasiha a musu wa'azi a sassauta to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure mafi mafi alkhairi shine wanda aka sassauta amma ba za ka kayyade ba sai na Umar bayan ta gaba sai na Umar ce na gode ma Allah da ya fahimtar da rabin mutum abinda mutum guda bai fahimta ba yake nufi da rabin mutum yana ita mace ta fahimci abinda shi namiji ne mewa bai fahimta ba amma kuma kai baka isa ka ce yau akwai wani wali da ya kama kafin sai na Umar ba ko ba haka bane amma kuma kaga akwai da wani abu ne na ilimi amma ya shige masa duhu neman izini a yi sallama sai na bai sani ba sai wai kada manzo Allah ya bar duniya bai ma sani ne ba kwata kwata hadisin cewa in akwai annoba a gari wanda ke waje kare shiga wanda ke ciki kare to sai na Umar bai sani ba sai lokacin da annoba ya fara a Sham yana hanya daga Madina zai tafi Sham sai da annoba akwai suna annoba ya fara a Sham ya dakata ya ce masahabai wa ya san wani hadisi da manzon Allah wani magana da manzon Allah ya taba yi game da annoba dukun aka sanar da shi aka sanar da shi ce da ba don kar a sa'a manzon Allah ba yace da sai na fitar da Abu Ubaida so da Abu Ubaida shi kuma yana cikin sham a lokacin saboda girman shi da darajar shi da matsayi da Allah da manzon Allah sai bayyana na Abu Ubaida ce li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida Amir bin Jarrah kuma wannan annoban ya rasu to kaga bai ma bai ma san da wannan wannan wannan wannan hadisin misali haka da yawa kuma abubuwa da yawa bayan wancan ayan kaga sai na Umar yana tsoro da haddace Qur'ani tun manzo Allah na dare amma ga ayan ya ce amma bai lokacin ayan bata bai haro ku kaga ta boye masa to haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana tsoro da suka ce manzo Allah bai mutu ba sai da sayyidina Umar ya karanta an cikin sotu Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala na Umar yace da naji Abubakar na karanta wannan ayan yace sai na ji wani nauyi har kafa na ga zan rike sai da na fada kasa kaga ya buye masa saka ba sharadi bane na walitaka ya zama mutum shi ko da yaushe ya san komai a ba ta ce sharadin sharadin walitaka gane ko sai malik ya cewa ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين yana faruwa wasu abubuwa daga cikin al'amuran addini su cakuɗe mishi ya kasa fahimtar ina ne mafita kuma wannan be be sa mishi wani na kasa na kasantuwan shi waliyin Allah ba sai ce wali hada lamma kana waliyullah yajuzu an yaghlib lam yajib ala an-nas al-iman bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyyu lillahi li alla yakuna nabiyyan yace to in ka fahimci cewa lallai waliyan ana iya samun sa abubuwa su ce masa to ashe wannan zai nuna maka cewa ko da shi waliyi ne bai zama wajibi ba kan mutane ya zama duk abin da ya faɗa kawai za su karfa an fahimta ku kaga wannan yana nuna cewa bai zama wajibi ya zama shikenan ko da ana kyauta da san waliyin ne kuma ya zama duk abin da ya faɗa kawai sai dai a sallama ba in ya zama haka to ya zama annabi kenan ya zama annabi ke shi tama da ce Allah ya kuna nabiyyan saboda kare zama annabi kuma saboda annabi ne kadai wanda Allah yake aiko shi zama duk abin da ya faɗa dole ku yi ne dole ku sallama dole ku sallama sai ce bal yajibu an yu'rada zalika jami'uhu ala ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa in wafaqahu qabilahu abin da ya zama wajibi shine duk abin da muka ji daga wajen mutum duk walittakansa duk yadda muke kyautata masa da to to sai mu bijirar da abun zuwa ga alqur'ani da sunna zuwa ga abin da manzon Allah ya zo da shi fa in wafaqahu qabilahu in ya dace da qur'ani da sunna sai a karfa wa in khalafahu lam yaqbalhu lam yuqbalhu in bai dace wato ba za a karfa ba wa in lam yu'lam am wafiqun am huwa aw mukhalifun in kuma ya rikice mu ma ba mu iya fahimtar ba mu iya tantance ya dace ko bai dace ba to tuwaqqifa fihi sai mutane su tsaya ba za su karyata ba ko ba su ne ba ba za su sai a lokacin da ya fito kaga ya zama ya zama mushtabihat kenan kuma Allah sallallahu alaihi yace fa ah, man waqa fi shubahati waqa fil haram da baka iya gane daidai ne ko ba daidai bane a shari'a musulunci shine karkai amma ko ba za ka furta cewa ba ba daidai bane amma ba za ka yi ba to haka manzo Allah ya fara fa man waqa fi shubahati waqa fil haram wani in ka aikata kai haramun ko da daga baya ya bayyana daidai ne sai kana da zunubin kai ne so da a lokacin da kai baka san menene ba baka san hukuncin shi amma yace fa man wa man tabra'a fa man taqa shubuhati yace fa qad istabra'a li dinihi wa wanda kuma ya nisanci wannan abun da hukuncin shi bai bayyana mishi ba sai ya ja gefe to ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa to haka in mutum ya magana sai ba mu gane daidai ne ko ba daidai ba ne to sai ya tawakkufi matsayin shi ba zai sa kawai a aikata ba yarhamukallah matsayin shi ko ba zai sa a aikata ba ko ba za a kare ta so da hukuncin bai bayyana mana ba sai ya ce, wan nasu fi hada al bab thalathatu asnaf yace a wannan babi mutane kala uku ne farafani wa wasf akwai wanda biyu suna gaba gaba ɗaya na karke ɗaya na farko wa wasf akwai kuma wanda ke tsakiya Allah ya samu ne a tsakiya gof sadawa ai mu ummatan ne wasatan ko yawa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsatuha yasa firdaus ma yace hiya awsatul janna ko haka mu yan wasat ne sai ce fa minhum man idza taqada fi shakhsin annahu waliyyu lillah wa batahu fi kulli ma yadhunnu annahu hadatha bihi qalbuhu an rabbih wa sallama wa sallama ilayhi a cikin mutane akwai wanda shi in ya riga ya kudurta a ransa yadda cewa wahana waliyi to tunda ya yadda da wannan to wafaqahu yana yadda da shi fi kulli ma yadhunnu annahu haddatha bihi qalbuhu an rabbi yana yadda da shi akan duk abin da wannan wanda ya yadda da shi waliyin ne yace zuciyar shi ta bashi labari daga ubangijinsa kamar yadda muka bari misali da da da ibnu arabi ko yau irin su ibn arabi in su hallaj irin su hallaj so sai mutum ya zama duk abin da wannan ya faɗa shi zai da shi wa sallama sai miƙa wuya ilaihi zuwa gare shi jami'a ma yaf'aluhu duk abin da yake zai ce daidai ne kawai shi babu question to kaga wannan wanda suke suke farko kenan su ba su shiga ba yace wa minhum man idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laysa bi muwafiqin li shari'a akhrajahu an wilayati Allah bil kulliyah a cikin mutane kuma akwai wanda eh ya da wani mutumin kirki ne mai tsalahi ne yana kyautata san kila waliyin Allah ne kawai mu sai ga wani abu na kuskure yanayin kuskuren nan sai ya cire shi gaba ɗaya sai ya yadda shi to shi ma wannan kuskure ne yace wa in kana mujtahidan muqti'an ko da shi wannan wanda ya wannan kuskuren fa yana cikin wanda ya tantance su ijtihadi kuma yace ijtihadi sai ya kuskure shi kawai ya watsar da shi yace kai wani ita shi kawai ita shi kawai to wannan shi ma kuskure ne akwai wani abu da ya taba faruwa ila malam zan ya manta tun lokacin muna muna koyon dinki eh, lokacin mun fara karatun musalal hadisi kenan farko farko ka san kana fara za ka ji kai ma ka abun nan kawai an karanta wani hadisi muna shago za ka ce rawu tirmidhi ne ce kai hadisan tirmidhi fita harkar su kawai ibrahim din nan yana zane sai sai kira ni sai mm, mm, kuskure ne me yasa nace kaza kaza kaza ki to kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai na ga ashe ban ma fara ba <laughs> ashe ban ma fara ban ma fara ma komai ba ku lokacin kila ya manta ya manta lokacin muna kasar lokacin kullum karatun albani ne tufo samu a mu. albani ne ko da yaushe tun safe har a tashi in ma za a fara albani ne kawai in an sa wani shine shi kaifan, daga albani sai haifan in kaga an sa wani ba to an je wazan kasa ne sai a sa na wa'azin kasan ana gama jin wa'azin kasan an ije shi kenan sai a ci gaba da tunda su littafi ne suke yi tiriyan tiriyan shi ake yi to a mutane suna akwai wanda yake da wannan kaga misali kafin in fara wannan ai mun karanta an koya mana arba wani hadis hadisai da mun ji rawahu tirmidhi naga a ashe tirmidhi yana cikin masu rawaito hadis ko amma da na fara wancan na fara shiga karatu sai na ga ga kuma wasu ilal da ake samu wani lokaci da imamu zai yi kawai sai ni kawai sai ne watsi da shi ne kawai gaba dan nauka hatu ai kai watsi da shi za a yi da aka zo aka ja hankali sai ga na ashe da saura ashe da saura to akwai wanda su haka suke to malai ce to shi ma wannan kuskure ne malai ce wa khiyarul umur mafi alkhairin al'amuran awsaquha sunan da suke tsakiya wa huwa alla yaj'ala alla yaj'ala ma'suman wala ma'suman shine ba zai sanya wanda yake kyautata masa zato ba zai sanya shi zama ma'asumi wanda bai laifi ba ko ba zai mai da shi shine asalin mai laifi ba idza kana mujtahidan mukhtian in ya zama mai ijtihadi ne mai kuskure bai yana jin cewa ai tunda mutum ne zai yi kuskure kaga laita ma'suman kuma la yaj'aluhu ma'asuman baya jin cewa in ya kuskure eh ya watsa da duka alkhairan ya ce sauran gaba ɗaya ma barna ce yace wannan shi ma kuskure ne karka tashi bai laifi tunda mutum ne kuma kar ka sace in yi laifi dai ka rufe duka sauran ne alkhairan sa ai mutum ne a ce zama yana tsaka zafi musamman ma in ya zama wanda ya kai ya ishihadi kuma ishihadin sai kuskure sai ce fala yuttaba fi kulli ma yaqulu sai zama shi wannan da yake tsakiya ba a bin wannan wanda ake kyautata masa san walittakan akan duk abin da ya fada wala yuhkam alaihi bil kufri wal fisqi ma'a shahadihi ko ba a masa hukunci da kafirci ko fasikanci in yayi ijtihadi ya kuskure yace wal wajibu ala nasi abun da ya zama wajibi akan mutane a ittiba'u ma ba'atha Allah bihi rasulahu shine bin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da shi abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da shi ina ga zamu tsaya nan ko in so zama ta gaba sai mu sake sai mu karasa daga inda malam ya ya tsaya ya ci gaba akan abin da ya shafi bayanai akan wane ne bambanci tsakanin waliyin Allah da kuma waliyin shedan abin da muka fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu da dukkan shari na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wannan yake cewa a ah, shi yana magana ne akan na kira ibn arabi kuma na kira sheikh ibrahim inyas yadda ya rubuta ya ce radiyallahu ta'ala anhu sai ce yana son ni mai magana in zo da littafansu in karanta abin da suka suka faɗa sai ce in kira shi a waya mu tattauna sunan shi muqaddam abubakar misri na gode za mu zo inda shi tunda yana ji tunda yana ji an san shi ko an san shi yawwa to sai mu bashi sai mu bashi lamban waya ko a kira shi ya sa lokaci sai mu zo da littafin liman subhanallah in dai in dai ku tunda ku kun san shi san shi ba in kun ga yana da wanda yana muhallin ayini inda in dai muhallin a tattauna da shi ne eh to shi yasa na ce ku a ba su masallaci in dai kun san shi kun san shi muhallin ayini to sai sa sai sa lokaci amma ba ranan wannan karatun ba ba za mu dauke karatu mu mu wancan tattauna ba eh wannan shine ka'ida ba za mu fasa karatu mu wancan sai sa sa lokaci kowane lokaci in dai ahalin a tattauna ne sai a zo da da littafan sai a sai a tattauna kila zai da kila zai da suri ko kuma yana da su bai taba karantawa in kuma zai zo da nashi ne sai mu faɗa mishi ya zo da sai mu faɗa mishi kwanda sai a karanta a nashi kila ke ce kila zamu ne izala ne ko sai zo da nashi sai mu faɗa mishi yana da su sai mu nuna a karanta a nashi insha Allah na'am malam wa alaikumus salam